mutum ne ba shi da aure sha'awa kuma ta dame shi ya halatta ya rinka wasa daga gabansa don mani ya fito ko bai halatta ba abinda malamai ke kiransa da fikihu al-istimna wato yunkuro yunkurin mutum ya fito wa kansa da mani daga jikinsa dan ɗaukewa kansa sha'awa wato ga wanda gauranci ya dame shi shin wannan ya halatta ko bai halatta ba malamai sun yi saɓani akan matsalar maganganu kamar guda uku akwai waɗanda suke ganin haramun ne kaunan wahidan akwai waɗanda suke ganin makaruhi ne akwai waɗanda suke ganin ja'izun ma'ab ko inda khawfil fitnati mutumin da sha'awa ɗin ta dame shi yana jin tsoron in ba ya yi hakan ba ya fitar da mani to kila zai je fada cikin zina to suka ce ya halatta yi haka waɗansu malamai suka ba da fitawa amma waɗanda suka ce haramun ne sun kafa hujja ta faɗin Allah ta'ala fa man ibtaga wara azalika fa ulaika humul adun waɗanda suka ce a'a ya halatta idan larura ta yi larura yana jin tsoron kare fada cikin zina sun ce ad-daruratu tubihul mahzurat maganan haramci dai gaskiya tana da ƙarfi sosai da sosai maganan ja'izanci ko malaman da suka ce ja'izi ne kamar in ban manta ba Imam Ahmad bin Hanbal ko Abu Hanifa Imam Ahmad bin Hanbal kamar da Qurtubi ya kawo cikin tafsir suratul mu'minun kada al mu'minun yana maganan cewa dukkan wani abu da yake rara a jikin dan adam in bai fitar da shi bai kan zama masa cuta abincin da mutum ya ci aka dauki wanda jiki zai sarrafa ya amfana da shi sauran da ya zama taki lafiyar dan adam shine fitar da shi haka ruwan da mutum ya sha aka ɗebi wanda za a sarrafa aka sarrafa shi cikin jiki sauran da ya ragowa in ba an fitar da shi ba dan adam babu yadda za a samu lafiya duk abin da yake rara ne baya da wani amfani in ba a fitar da yace to haka rarar mani ma in ba a fitar da shi ba to ana cikin matsala shi shine fatawarsa na bayar da cewa ja'izi ne amma da yawa daga cikin malamai sun yi masa raddi ina jin kun sha jin faɗan kawai ina faɗan haramun kaudan wahida tunda tambayar ta mai mai shi yasa kuma amsa ta dauke salo yau ma'ana dai waɗansu sun ce ja'izun ma'a darura